daga birnin Washington DC. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye a kan mitoci 60, 25 da kuma 19. A birnin yamai da ke jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani, sarauniya, fara'a, FM Nomad, Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwanne. Za a kuma iya sauraron mu ta Alfa Radio a birnin Kumasin Ghana. Baya ga haka, muna nan yaushe a shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. sauraro Assalamu alaikum. Barkan mu da wannan lokaci yau Juma'a 19 ga watan Janairun shekara 2019. Amina Buhari auna ce tare da Zahrawu Aminu Fage da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa mujallar Forbes ta saka 'yan Najeriya hudu cikin jerin sunaye mutane ashirin da suka fi arziki a nahiyar Afirka. Za ku ji su waye. Baya ga haka, muna tafe da wani rahoto kan wata na'ura da wani ɗan ƙasar Faransa ya samar, wacce ke iya sarrafa roba ta koma man fetur. Sannan kamar kowace ranar Juma'a, layi a buɗe yake domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suka ci muku tuwo a ƙwarya. Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Kada a manta sai an saka alamar ƙari wato plus sai a jero lambar. Muna kuma tafe da labaran wasanni daga Kamaru, amma da farko bari mu ji yadda duniyar ta yi ne. Masu sauraro barkanmu da wannan dare. Ɗan takarar shugaban ƙasa na jamhuriyar Damfaraɗiyar Congo, Martin Fayolo, yana shirin neman a ƙara ƙidaya ƙuri'un zaɓe da ya gudana. wanda ya nuna abokin karawarsa felix shikidi ya kayar da shi mr fayulu a yayin wata tattaunawa ta waya da wakilin murya amurka na sashen faransanci eddie isango ya ce zai ruga kotun kundin tsarin mulki gobe asabar ya buƙaci alƙalai su ba da izini a sake ƙidaya ƙuri'un. A ranar Alhamis, hukumar zaɓe ta sanar cewa Shisikidi wanda ɗan wani babban jagoran 'yan adawa ne ya lashe zaben da ƙuri'u shida fiye da na Fayolo. a ƙoƙarin da shugaba donald trump na amurka ke yi na shawo kan 'yan majalisar dokokin tarayya amurka da kuma sauran amurkawa cewa akwai buƙatar gina katanga tsakanin mexico da amurka fadar white house ta ce zai yi zaman tattaunawa kan batun tsaron kan iyaka da kuma lafiyar al'umma tare da shugabanni a matakin jihohi da ƙananan hukumomi da kuma al'ummomi trump ya ce ana buƙatar katangar saboda dakile kwararar baƙin haure da safarar miyagun ƙwayoyi da kuma manyan laifuffuka trump ya ziyarci garin kan iyaka na makalan na jihar texas jiya alhamis inda ya ce ta yiwu ya ayyana dokar ta ɓaci. Auzami nasara kan wannan batu ta wajen daidaitawa saboda ina tsammanin dai daidaitawa nasara ce ga kowa a un ayyana dokar ta ɓaci in ji Trump. Sojojin Amurka na gab da fara janyewa daga Siriya to amma akalla a halin yanzu sojojin Amurka da ke fagen fagen daga ba sa cikin masu janyewar. saboda suna taimakawa sosai a yakin da ake yi da isis kayan aiki ake janyewa ba sojoji ba Abin da wani jami'i a ma'aikatar tsaron amurka ya gaya wa muryar amurka kenan yau dinnan juma'a yayin da yake bayyana matakin farko na janyewar jiya alhamis hedikwatar tsaron amurka ta pentagon ta fara furta wani abu game da fara janyewar da ake yi a wani rubutaccen bayani ta ce gamayyar sojin da ke ƙarƙashin jagorancin amurka ta fara janyewa daga siriya dalla-dalla labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a yau juma'a kotun ɗaukaka ƙara a myanmar ta yi watsi da ƙarar wasu 'yan jarida masu aiki a reuters biyu da suka ɗaukaka. kan hukuncin da aka zartar musu na ɗaurin shekara bakwai a gidan yari. An kama su Walun da Su-O a watan Disamba shekarar 2017 a kan karya dokar Myanmar ta kiyaye sirrin gwamnati. Alƙalin da ya yanke hukuncin ya ce, ‘yan jaridar ba su ba da wata gamsasshiyar shaida ba da za ta iya wanke su. da yake karanta hukuncin alkalin babbar kotun angnin ya ce hukuncin ya yi daidai da laifin da suka aikata mutanen sun ce kamun nasu ya biyo bayan wata gadar zare da 'yan sanda suka shirya musu saboda kawai su dakile rahotanni da suke bayarwa kan kashe-kashen tsirarin musulmai na kabilar 'yan rohingya babban editan kafar labarai ta reuters stephen adler ya faɗa a wani rubutaccen bayani cewa mutanen biyu na ci gaba da zama a tsare ne saboda dalili guda dalilin kwashi ne waɗanda ke mulkin na yunkurin danne gaskiya zahrawa aminu fage ce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc da farko mujallar Forbes mai fitar da bayanai kan al'amuran da suka shafi kasuwanci ta saka sunayen 'yan Najeriya hudu cikin jerin sunayen mutane ashirin da suka fi arziki a nahiyar Afirka. Bayanan da mujallar ta fitar sun nuna cewa ɗaya daga cikin 'yan Najeriya mace ce. A farkon jerin sunayen mutane 20 da suka fi arziki a nahiyar ta Afirka, kamar yadda mujallar ta Forbes ta fitar a wannan shekarar. akwai hamshakin mai kuɗin nan mai hada-hada sayar da siminti da sukari da fulawa wato aliko dangote wanda wannan shine karo na takwas da yake rike wannan mukami a jere mujallar ta yi ƙididdigar cewa dangote ya mallaki dala amurka biliyan goma da ɗigo uku sai mike adenuga wani hamshakin mai kuɗi da ya shahara a fannin sadarwar zamani na wayoyin salula wanda yake a matsayi na biyu cikin jerin mutane 20 da suka fi arziki a nahiyar Afirka. Har ila yau Adenuga kusa ne a fannin hada-hadar man fetur da harkokin gine-gine. A matsayi na goma sha shida a cikin sunaye 20 sai Abdulsamad Isiyaka Rabi'u wanda shi ma shahararre ne a fannin hada-hadar siminti da sukari da harkan gine-gine. A jerin sunaye 20 mace ɗaya ce a ciki wacce ita ma 'yan Najeriya ce wato a Alakija wacce ita ce mataimakiyar wani kamfanin harkar mai. Alakija wacce ta zo a matsayin na goma sha tara ta kuma yi fice a fannin ɗinke-ɗinken zamani. A duk shekara mujallar ta Forbes kan fitar da sunayen mutane da suka kasance biloniyoyi a duk faɗin duniya. Turka saboda kuɗi. mutum ya janye wando don saboda kuɗi. To a gaida Daula Salim ita ce ta haɗa mana rahoton da muka saurara. Kusan tan miliyan uku na robobi ne ake zubarwa a matsayar shara a duk faɗin duniya a duk shekara, a cewar hukumar da ke kula da muhalli ta Majalisar Ɗinkin Duniya. A wannan rahoton da Mahmud Lalo ya fassara, za ku ji cewa wani ba faransa wani bafaransa ya kirkiri wata na'ura da za ta rika narkar da robobi har ma su zama man fetur. Wannan na'ura a bace mara sarkakiya. Kawai abin da ake bukata mutum ya yi shine ya jefa robobin cikin na'urar. Nan kuma take za ka ga ya samar da man fetur. Christopher Costes shi ne ya kirkiri wannan na'ura. Ya ce kilo ɗaya na roba kan ba da lita ɗaya na mai, inda akan iya raba lita zuwa gida biyu, wato man diesel da na fetur. Christopher ya yi wa wannan na'ura lakabi da suna Chrysalis, wanda ke kwatanta irin matakan da ƙwaron malam buɗe wanda littafi ke girma. A wannan fasaha da Christopher ya samar, akan zuba robobi a cikin na'urar. sai a kunna zafi da zai kai 450 na ma'aunin digirin celsius wanda hakan ke samar da wani abin amfani tawagar kwararrun da suka kirkiri wannan fasaha sun ce burinsu shine wannan na'ura ta zama kankanwa mai rahusa ta kuma kasance babu wahala a gyara ta idan ta lalace an yi kiyasin cewa na'urar za ta iya shiga cikin kwantenan da aka saba ɗiban kaya a tashar jiragen ruwa a cewar francois daniel na ƙungiyar french environmental group earthwake mai fafutukar ganin an kyautata muhalli wannan na'ura za ta taimaka wa kasashe wajen samar da mai inda hakan zai rage matsalar da ake yawan fuskanta ta yawan robobi da ke zama shara ya ce abin da wannan na'ura ke yi shine ta tattaro robobi da aka zubar musamman ma a kasashe masu tasowa domin a samar da wani abu mai amfani da kuma samar da ayyukan yi muna so wannan na'ura ta zama mai dorewa ta yadda za a rika kera ta akai-akai. To wannan na'ura na ɗaya daga cikin irin abubuwan fasaha da ake kirkira a sassan duniya. Duk da cewa na'urar ta samar da hanyar magance wasu manyan matsalolin duniya da ke gurɓata muhalli waɗanda suka kirkiri wannan na'ura sun gane cewa matakan sarrafa robobin da man da ake samarwa daga ƙarshe shi ma na iya yin illa ga muhallin. To yau ranar Juma'a layi a buɗe yake domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suka ci muku tuwo a ƙwariya. Amma kafin nan bari mu shakata da wannan waƙa. Tukar a sha kwaya, kwaya ku ba ta da kyau jama'a ku saurara, tukar a sha kwaya. kwaya ko ba ta da kyau. Dubban mutanen gida daji suna zance kwaya ko ba ta da kyau dokar a sha kwaya. Dokar a sha kwaya, kakanka ba ya sha, babanka ba ya sha, bai kai kashan kwaya, kar ku sha kwaya. Kwaya ko ba shi da kyau, matarka ba ya sha. matarka ba ta sha yayanka ba ya sha bai sa ka sha kwaya to kar ku sha kwaya kwaya fa ba ta da kyau takalla malam dai kwaya ku ba ta da kyau takan sa a lalace kwaya ku saurara kwaya ku bar sha dai kwaya fa ba ta da kyau Allah ku saurara Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Amma kada ku manta sai ku saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. america ta yi mulu to ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kiranmu na farko ya fito ne daga kebbi ba muke da shi daga kebbi abdullahi muhammad daga kebbi kebbi state to malam abdullahi muna jin ka to gaskiya ƙasar america tana muna shishigi game da jami'an tsaronmu na najeriya ya za ta ce wai ita wai za a shiga wani dan matsala haka game da zaɓe menene ta sani ita in ta dogara ga harkokin na'urori mu ga Allah mun ka dogara kuma Allah za mu roƙo kuma shi zai muna maganin duk wani mai fitina a Najeriya insha Allah. To mun rasa Malam Abdullahi yanzu kuma bari mu je Bauchi. Wa muke da shi daga Bauchi? ba muke da shi daga jihar Bauchi. To kada ku sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu je Togo, ba muke da shi daga Togo. Kuna magana da Usman Ibrahim daga Togo. To Malam Usman. a jihar Togo kuma birnin Lome Togo. To muna tare da kai. to ina muku fata alheri don insha Allah na yi shekara uku ina neman ku ban same ku ba sai Allah ya madalla eh don shi ina ne ina muku fata alheri kuma ina wa Buhari dan eh, shugaban kasar mu na Najeriya fata alheri Allah ya mishi lafiya to yanzu kuma bari mu leƙa jihar Kebbi alaikum salam wa muke da shi daga jihar Kebbi magana da salam To Malam Sani muna sauraron ka. Malam Sani kana tare da mu? Eh ina tare da To muna jin ka. Eh yanzu muna jin ka. Kace ta da ce ga jama'a zaben nan da yake tafi kowa tsaya kwantar da hankali ya zaɓi wanda zai zama mana alheri a Najeriya. Haka. Eh. ya kamata a tsaye tsaye mun zaɓi wanda zai zama mana alheri. To yanzu kuma bari mu leƙa taraba. Oto daga Bauchi ne kiranmu na gaba. Waye muke da shi daga Bauchi? Sunana Ayuba Garba Imam daga kacin madaki a jihar Bauchi. To sannu Malam Ayuba muna sauraron ka. To ra'ayina na yau yana kira ba shugaban kasa Muhammadu Buhari da ya taimaki sautin 'yan sanda iyayenmu da suka yi ritaya wanda ake biyan su a karkashin kamfani. To muna roƙon shugaban kasa ya dubi wannan iyaye namu ya tausaya musu a janye su daga karkashin kamfani ya dawo da su ya rika biyan su daga fadar gamman. Muna roƙon sa zai taimaka ya biya su mun gode mai magana Ayuba Garba Imam. kafin ma a jihar Bauchi. Mun gode Malam Ayuba yanzu kuma bari mu je jihar Ogun. Wa muke da shi daga Ogun? Suna da yabo liman turin da shi daga Ogun jihar Ogun Najeriya. To sannu Malam Ɗayyabu muna jin ka. Wato ni faɗakarwa ne ga 'yan social media irin yadda suke abin nan kamar tozar ta shugabannin gaskiya bai dace saboda shi shugaba shugaba ne ya kamata a ce mutum ka rinka faɗin gaskiya dai ko da za ka fita da ya shugaba ka faɗi gaskiya. To, kamar layi malam ɗayabu ya tsinke. Yau dai mun yi farin jini a jihar Kebbi, bari mu koma kuma Kebbi mu ji wa muke da shi. Salamu alaikum. Alaikum salam. To sunana ɗan asaba mai fata ya wuri daga jihar Kebbi. To, sannu ɗan asabi muna sauraron ka. To, a yau ina so in jawo hankalin 'yan uwana al'ummar najeriya da mu sa kishin kasa a zaɓe mai zuwa hello kuna tare da ni ko muna tare da kai eh, saboda siyasan kuɗi shi hana najeriya ci gaba idan za mu zaɓi mutum mu binciki tarihinsa in ya taɓa aiki wata ma'aikata mu bincika musan kowa za mu zaɓa saboda idan muka zaɓi mutum ya je ya yi cuta to muna da kamasho sannan daga ciki akwai wasu waɗanda suna rike da mukami kuma suna son komawa to idan har sun kyautata ma al'ummar da suka zaɓe su to idan muka sake zaɓen su ba laifi ba ne to mun gode dan asabe yanzu kuma bari mu koma jihar bauchi wa muke da shi daga bauchi wa muke da shi daga bauchi To mun rasa mutumin daga jihar Bauchi yanzu kuma bari mu koma Taraba. Wa muke da shi daga jihar Taraba? To yau na'ura dai ya yi hali bari mu koma kuma jihar Kaduna. Assalamu alaikum warahmatullah. Alaikum assalam wa muke da shi daga jihar Kaduna? Sunana Abdullahi Musa Sokiti kuma yanzu na kira ku daga nan Babala na Abba Plaza kasuwan barcin Kaduna Najeriya ne. To Malam Abdullahi. Kuma Hausawa sun ce ai wato sun fi daidaitun gushi ni ina son yau zan yi magana ne game da wato siyasa inda muka shiga kakan siyasa. yana da kyau wato mu 'yan najeriya ya zamanto cewa mun yi takatsantsan domin wasu 'yan siyasa suna amfani da talakawa wurin shiga bangan siyasa malam Abdullahi kana tare da mu? To, kamar dai layin Malam Abdullahi ya tsinke. Amma kuma akwai wani kira da ke shigowa daga Kaduna. Wa muke da shi daga Kaduna? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum assalam. Malama barkar ki da aiki. Barkan mu. Sunana Alhaji Musa Garo mai rezo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To Alhaji Musa muna jin ka. To ni abin da nake so in ba mutanen mu 'yan Najeriya shawara kamar abu ne dangantin babban mutum ne a Najeriya. bai kamata ka rika zamanantar da maganar security a Najeriya ba. Maganar tsaro ba bai kamata a ce an yi maganar tsaro an mai da ta siyasa ba. Hmm. Duk abin da ka san za ka iya dangane da a kawo matsalolin tsaro a Najeriya sai a matsayin ka ɗan Najeriya ne. To kamar dai layi Malam Musa ya tsinke yanzu kuma bari mu je jihar Niger. Wa muke da shi daga Kwanta Gora? Ina magana da hannun Ismail ne wanda aka yi haɗin gwiwa. To sannan labai muna jin ka. ni a ra'ayina ni a tattare da gwamnoninmu na najeriya ya kamata su gyara halayyarsu su tsaya su kyautata ma wanda suka zaɓe su saboda wani wanda suka zaɓe su gwamnati su banza ba su biya musu bukatun su kuma da ya ta ko yin ya zaune da ta buhari da fara kuɗi buhari da komi buhari da kuma su suna an san kuɗi suna taushewa Allah Amin, amin. To yanzu kuma bari mu leƙa jihar Katsina. Wa muke da shi daga Daura? ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc kada ku manta lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar to yanzu kuma ga wani kira na shigo mana daga togo ba muke da shi daga togo oh plato jihar plato wa muke da shi daga jihar plato wa muke da shi daga jihar plateau Yanzu kuma kira ya shigo daga Kaduna, wa muke da shi daga jihar Kaduna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam. Alhajin baki, insha Allahu sha'arna ga wuda da karamin kuma giwa. Ni bayani zan yi tsakanin wato kungiyar kwadon kwadon wato gwamnatin tarayya ya kamata a ce a samu daidaituwa saboda idan kwarugon nan gaskiya suna aiki tukur ya kamata a ce a sama masu musamman albashi a samu daidaituwa saboda su gaba da wato ainihin ayyukansu saboda idan aka ba su kulawa shi ne zai kashe sauran al'umma na kasa gaba ɗaya ina fatan za shugaban kasa zai duba fatan za ta shi lafiya. bara kuma mu ji wani daga Kaduna, wa muke da shi daga jihar Kaduna? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam. Sunana Abubakar da aka fi da suna Malam yin cikin kare karamar hukumar Kubo a nan jihar Kaduna. To Malam Abubakar muna jin ka. Yawwa ni abin da nake so a wannan rana ta Juma'a kamar yadda aka wannan wannan kanke da ainihin haka aka bude yakin neman zaɓe ina kira da ainihin talakawa mu dai san da za mu sa mun lokacin zaɓe ga shi Allah ya gabato lokacin zaɓe muna so muna kyanna da talaka da Allah to sai da za su sa mun da za ta musu amfani saboda kowanne mun gano akwai wasu da ake so a raba mu da ainihin shugaba Buhari mu kuma a yanzu hakan nan gaskiya Muhammadu Buhari ya mana abin da mun gamsu da mulkin nan nasa da fatan za a sa lafiya daga Abubakar Malam Cikin Kare. Mun gode Malam Abubakar. To madalla jama'a Madalla jama'a da haka muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyin naku. Muna godiya ƙwarai da gaske sai wani lokaci idan Allah ya kai mu. Wasanni a takaice. yau kimanin watanni shida kenan da kula-kula na kasar jamhuriyar kamaru guda goma sha takwas suka dakatar da buga champion league na kasar domin rashin isassun kudaden da za su ci gaba da gudanar da harkokinsu amma yanzu makonni uku kenan da aka zabo sabon shugaban hukumar kwallon kafa na kasar pinkaput saidu bambanjoya anda ya ce yanzu da an tsayar da cewar ranar ashirin da uku ga wannan watan na janairu kula-kula din guda goma sha takwas za su ci gaba da taka leda a faɗin kasar amma malamin kwallon kafa na kasar kuma masanin al'amuran kwallon kafa a kasar ta jamhuriyar kamaru coach umaru inuwa ya yi mini karin haske eh da dai an samu matsala tsakanin shi shugaban eh, majalisar ɗinkin kwallon kafan kamaru wato semenge to abin da ya wuce shine ya ce ba kuɗi kuma eh, za a sa ekip ashirin maimakon su zauna a ishirin biyu babu sai shi ya ce za a yi shi to shi ne da shi bombojiyo ya zo ya ce a'a aka sasanta da shugabannin eh, eh, rezidodin ekip suka zauna aka tattauna aka ce to za a dawo kamar da goma sha takwas to yanzu an yadda to yanzu an tsayar da kalanda akan cewa eh, watan nan Eh, kwana ashirin na kwana ashirin da uku watan shamfi ba so ma shamfina ba wani matsala yanzu. zai eh, an tsayar da komai sun tsayar da komai yanzu domin sun yi taro a taron da suka yi an ba wa kowa magana ya yi to sun samu sun shirya sun yi sulhu to yanzu an tsayar da komai yanzu ana jira ne a ba wa eh, su firistodin cikin kuɗi don kuɗin za su soma abin da ke amma komai ya tsaya ashirin da uku da wannan watan za a soma za a soma wasan dalle. A'a ai wannan abun da aka yi haka ai gaskiya aka yi domin uh, gwamnatin kamar sun sakaci sun sakaci da gaske za a bamu mu mu haɗa wannan wasan ƙwallon ɗin ai za mu ji kunya domin aiki bai ƙare ba don dai gaskiya ake so kaga yanzu taimakon mu ma yayi saboda an gangara yanzu ali eh, dubu biyu da ashirin da ɗaya to kaga daga nan zuwa dubu biyu da ashirin da ɗaya za a gama duk aiki a zamanin za mu iya hada ko za mu iya amma a yanzu nan dubu biyu da goma sha tara nan ba za mu ba abin da zai wuce. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka da ƙasar Kamaru. yanzu kuma sai labarai a takaice. Ɗan takarar shugaban ƙasa na jamhuriyar demokradiyyar Congo Martin Fayulu yana shirin neman a ƙara ƙidaya ƙuri'un zaɓe da ya gudana wanda ya nuna abokin karawarsa Felix shisikidi ya kayar da shi. a ƙoƙarin da shugaba donald trump na amurka ke yi na shawo kan 'yan majalisar dokokin tarayya amurka da kuma sauran amurkawa cewa akwai buƙatar gina katanga tsakanin mexico da amurka fadar white house ta ce zai yi zaman tattaunawa kan batun tsaron kan iyaka da kuma lafiyar al'umma tare da shugabanni a matakin jihohi da ƙananan hukumomi da kuma al'umomi. sojojin amurka na gab da fara janyewa daga siriya to amma akalla a halin yanzu sojojin amurka da ke fagen daga ba sa cikin masu janyewar saboda suna taimakawa sosai a yakin da ake yi da isis a yau juma'a kotun ɗaukaka ƙara a myanmar ta yi watsi da ƙarar wasu 'yan jarida masu aiki a rautar su biyu wanda suka ɗaukaka ƙara kan hukuncin da aka zartar musu na ɗaurin shekaru bakwai a gidan yari. To masu sauraro baki ɗaya a nan ne za mu dasa aya, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin da misali karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 5 na safe kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Zahrawa Aminu Fage da ta taya na gabatarwa. da Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana shirin baki ɗayansa sai injiniyanmu na yau Mr. Keith Holmes. Amina Buhari auna ke cewa a kwana lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.